dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maraukakin sarki muna neman taimakonsa muna neman gafara daga wajen ubangiji muna neman agajin Allah maraukakin sarki Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma mu muna nan ayyukanmu lallai ne duk wanda Allah maraukakin sarki ya shiryar babu wanda ya sai basai wanda Allah maraukakin sarki ya bashi a bata babu wanda ya isa shiryar da shi lalle ne ina mai ba da shaidawa da gaske cewa babu abin bautawa da gaske kuma bayan Allah marukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ina kuma mai ba da shaidawa da gaske cewa lallai manzan Allah Muhammadun bawan ne annabi sallallahu alaihi wasallam bawan ne kuma manzan ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah hakikanin tsoron Allah wannan takwan da kuke gani Allah baya karɓan komai daga wajen bawa idan ba shi da takawa Allah bai babu rahma ga duk mutumin da ba shi da takawa rahmar Allah yana ga masu takawa ne ya ku musulmai Allah marukaki sarki ya halicci Adam alaihissalam Allah ya shigar da shi gidan aljanna yana cikin a gidan yana cikin gidan aljanna da karamci baya jin yunwa cikinta kuma baya tsiraici a cikinta babu kishi babu shiga hantsi Allah madaukaki sarki sai ya hane shi da kada ya kusanci bishiya da Allah madaukaki sarki ya haramta masa yayin da shaidan ya gan cewa lallai adam alaihissalam yana cikin ni'ima allah ya ni'imantar da shi a cikin gidan aljanna sai ya sanya wasu wasi zuwa gare shi sai ya rantse masa da allah cewa idan ka ci wannan abin da allah marukakin sarki ya haramta maka idan ka ci daga bishiyan nan to ba za ka taɓa fita daga gidan aljanna ba saboda hikimar Allah murkakin sarki sai Adam ya saba wa umarnin ubangijinsa sai ya ci daga wannan bishiyar da wannan saba wa umarnin Allah sai aka cire shi daga cikin gidan aljanna da shi da matarsa sai Allah murkakin sarki ya cire su daga cikin wannan jin daɗin gidan aljannan sai suka shigo duniya cikin wahala da shi da zurriyarsa Allah yana cewa lalle ne mun halatta mutum cikin wahala alhassanul basari rahimahullah Allah shi rahamshe shi yana cewa wahala na rayuwar duniya kuncin rayuwar duniya da kuma tsanani na rayuwar gobe ranar tashin kiyama duniya ba ta zama mike babu matsala ga kowa ba duniya ba ta zama mike babu matsala ga kowa ba ma'ana babu wanda aka bar shi ba tare da wani matsala ba ina fata mun gane gida ce wato duniya gidan jarabawa ne gidan bala'i gidan jarabawa jin daɗinta haɗe yake da abin da yake gurɓata ta al'amarin duniya baya dawwama akan hali guda Allah marukakin sarki ya ce kuma waɗancan kwanaki muna sarrafa su a tsakanin mutane yaya kenan al'amarin yake kasancewa yau mutum yana cikin farin ciki gobe yana cikin bakin ciki yau an ɗauka kashi ya samu matsayi gobe ya kaskantu ba shi da wannan matsayin gashi ya zama kaskantacce wannan shi ne rayuwar duniya mafi tsananin mutane game da bala'i wato jarabawa su ne a cikin wato a cikin rayuwa mafi tsananin mutanen da ake sanya musu jarabawa su ne annabawan Allah manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa lallai ne mafi tsananin mutane game da jarabawa bala'i su ne annabawan Allah sa'annan sai waɗanda suka biyo su sai waɗanda suka biyo su kenan gwargwadon imaninka gwargwadon jarabawan da Allah yake kawo maka gwargwadon imaninka idan bawa yana da imani mai karfi to aka kuma jarabawansa yake tunda annabawa sun fi kowa imani jarabawansu sai ya kasance ya fi na kowa annabawan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare su ga baki ɗaya idan ka duba rayuwarsu nawa nawa ne so nawa ne aka cutar da su a hanyar da da suke yi domin Allah mutanensu sun cutar da su yaya suka yi sai suka yi hankuri suka biɗi ladan abin da suka yi a wajen Allah murkaci sarki ba su tsaya a nan ba sai suka zana sai suka zana hanya sananniyar hanya ga duk wanda zai biyo bayansu wanda za a jarabce shi a rayuwa a cutar da shi a hanyar Allah ko kuma a jarabce shi a rayuwa waɗannan annabawan sai suka zana hanya sananniya wannan hanyar shine hanyar da duk mutumin da zai yi hankuri Sa'an nan kuma yana mai kwaɗayin allah murkaki sarki ba shi lada a cikin jarabawan da yake fuskanta a rayuwarsa allah murkaki sarki yana cewa alif lamim ashe mutane sun yi zaton a bar su su ce mun yi imani alhali kuwa ba za a fitine su ba Allah ya ce kuma lalle mun fitini waɗanda ke a gabaninsu domin lalle wato Allah ya san waɗanda suka yi gaskiya kuma lalle ya san waɗanda suke maƙaryata. wannan bala'in da muke gani da jarabawar rayuwa abu ne wanda yake juyawa yana da nauyuka daban-daban yana juyawa ba iri ɗaya ba ne jarabawan yake kasancewa a cikin mutane akwai wanda allah marukakin sarki jarabawa wanda allah ya ɗaura masa shine allah ya karɓi ran wanda yake makusancinsa masoyinsa sai allah ya ɗauki ran masoyin nasa ko masoyiyarsa wanda wannan da aka ɗauki ran bayan allah wannan mutumin ba shi da wanda yake komawa gare shi ya nema taimako ya zama abin dogaransa na rayuwarsa na duniya kamar wannan da Allah ya ɗauki rai abin misali shi ne rayuwar annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi matarsa khadija Allah ya ɗauke ta abu talib Allah ya ɗauke shi a duk shekara guda to akwai wanda aka Allah yake ɗauro masa jarabawa kamar yadda muke cikin wannan shekaran da muke ciki kusan kowa ya rasa wani wanda ya sani to wani ma wani na kusa da shi wanda yake tare da shi wanda da idan yana cikin tsanani wannan shi ne yake zuwa ya zauna da shi ya ba shi hankuri akan tsananin rayuwa to yau Allah ya ɗauke wannan wannan wani aka Allah yake ɗaura jarabawarsa na daga cikin 'ya'ya da makusanta da abokanai aka Allah yake ɗauke ransu wani aka jarabawarsa yake a rayuwa daga cikin mutane akwai wanda kuma ake jarabtansa da talauci bayan arziki can da mai kuɗi ne yanzu an jarabce shi da talauci akwai kuma wanda ake jarabtansa da tsanani bayan da yana cikin saukin rayuwa yanzu rayuwa ya zama abin da ya zama shi ne rayuwa ya zama ya kasance cewa rayuwansa ta kuntata gare shi bayan can da Allah ya yalwanta masa yana cikin jin daɗi yana cikin yalwa Allah ya ba shi arziki da yawa daga cikin mutane akwai wanda Allah yake jarabtansa da karayan arziki ya je kasuwanci ya samu matsala a cikin kasuwancinsa daga cikin mutane akwai wanda kuma Allah marukakin sarki yake jarabtansa da me Allah yake jarabtansa da lalacewan danginsa sai ka gan cikin iyalansa da 'yan uwansa an samu gurɓatattu wannan jarabawa ne daga wajen Allah marukakin sarki daga cikin mutane akwai wanda Allah maraukakin sarki yake jarabtansa da rushewan gidansa in ma gashi nan da yana da gida an yi ambaliya gida ya rushe ko kuma gabaki ɗaya da gashi da 'ya'yansa da matansa an jarabce shi ya rabu da matansa 'ya'ya duk kowa sun kama gabansu wannan jarabawa ne daga wajen allah murkaki sarki daga cikin mutane akwai wanda kuma jarabawansu shine rashin lafiya wannan rashin lafiyan sai ya zama cewa wato ya samu rashin daidaituwar rayuwa da game da wannan rashin lafiyan, wannan rashin lafiyan sai ya kasance ya gurɓata masa kyawun halin da yake ciki da kyawun rayuwarsa wannan rashin lafiyar sai ya gurɓata masa wannan rashin lafiyar sai ta kasance ta zaunar da shi daga cimma yawanci daga burace-buracensa yanzu bai iya tashi daga cikin mutane kuma akwai wanda kuma su. wato saɓanin irin wancan jarabawan ne yaya jarabawansa yake kasancewa yana kasancewa ne ta hanyar Allah ya buɗa masu arziki wannan ma jarabawa ne daga wajen Allah murkaki sarki Allah sai ya buɗa masu arziki ga su sun zama masu kuɗi Allah sai ya sanya wasu kuma jarabawansu sun fito daga babban gida suna da suna babba ne wannan shi ma jarabawa ne wani jarabawarsa Allah sai ya jarabce shi da ƙara masa matsayi a rayuwa can da ba kowa bane za Allah ya ɗaukaka al'amarinsa Allah ya ƙara masa matsayi wannan wallahi jarabawa ne daga wajen Allah murkakin sarki wani Allah yana yalwanta masa arziki sai ga shi can da ba shi da komai yanzu nan kuɗaɗe ta ko'ina shi ma jarabawa ne har Allah ya ringa ninka masa ninkin ba yana jin daɗin rayuwa da ɗanɗanon rayuwa har Allah ya ba shi iko ya cimma burace-buracensa kun ga wancan rashin lafiya ta hana shi cimma burace-buracensa to shi wannan kuma an jarabce shi da lafiya da arziki ara yana iya cimma burace-buracensa shi ma jarabawa ne daga wajen Allah murkaki sarki Allah murkaki sarki yana cewa Allah ya ce kuma muna jaraba ku da sharri da alkhairi domin fitina kuma zuwa gare mu ake mayar da ku ashe da sharri da alkhairi duka fitina ne kuma jarabawa ne daga wajen Allah murkaci sarki kada mutum ya gan cewa talakashi aka talakashi yake fuskantar jarabawa kai da kake da kuɗi kana cikin jarabawa daga wajen Allah murkaci sarki Allah murkaci sarki yana cewa sa'annan kuma wato mutane wannan ya kasance jarabawa gare su sai ka gan wasu kuma wannan jarabawan sai ya zama Allah sai ya ja masu lokaci Allah sai ya bar su suna cikin arziki daula Allah ya ɗaukaka al'amarinsu ya ba su matsayi a cikin jama'a ya ba su arziki Allah sai ya ba su tsawon lokaci suna jin daɗin rayuwarsu sun manta da Allah Allah sai ya masu ya ba su wannan jan lokacin ya zama masu talala Allah marukakin sarki sai ya bar su in ya kasance daga cikin wanda aka jarabce shi da yin amfani da ni'imomin Allah wajen saba ma Allah kaga sai Allah ya kyale shi yana saba ma Allah Allah ya ni'mantar da shi sai Allah ya kyale shi to daga cikin waɗannan mutanen shine Allah yake cewa idan suka yi wannan sai ya zama talala su gani suke Allah ya manta to yaya al'amarin su yake sai ka gan ya bar umarnin Allah ya faɗa wa abin da Allah ya haramta masa Allah ya ce game da mutanen nan sa'an nan kuma a lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su da shi sai muka buɗe a kansu kofofin dukkan komai arziki na zuwa musu har a lokacin da suka yi farin ciki da abin da aka ba su muka kama su kwatam sai ga su sun yi tsurutsu aka Allah murkaki sarki faɗa cikin ƙur'ani ya bayan iyaku bayan Allah mafi alkhairin abinda musulmi mai gaskiya yake yi idan ya fuskanci jarabawa daga wajen Allah shine yana waƙafi yana tsayawa menene wannan tsayawan da yake yi shine na hankuri ba inda bus stop ɗinsa shine hankuri duk abin da ya zo masa a rayuwa in ma arziki ne ko talauci hankuri yake yi hankuri wajen yin amfani da arzikin da Allah ya baka wajen yin abin alkhairi wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilai aka Allah ya ce abinda Allah ya baka kai bada gidanka na lahira da arziki to yin hankuri wajen ganin cewa arzikinka kana sarrafa shi ne a hanyar da Allah yake so shi ma yana bukatan hankuri sai mai imani zai iya yin haka talauci da kake ciki kana bukatan ka yi hankuri da halin da Allah markwaki sarki ya so ya ganka a ciki saboda haka shine hankuri baka tsayawa akan hankuri kadai kana kuma mai bidan lada wajen Allah markwaki sarki domin wannan hankurin da kai akan jarabawan da ya daura maka ina fata mun gane wannan hankurin shine da malamai suke cewa shine da yake mallakan imani malakul iman hankuri shine mamallakin imani Shi ne halin mutum ado na mutum yana hankuri ne duk mai hankuri yana da ado shi yasa Allah marukaki sarki ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hankuri kama sabara kamar yanda ulul azm suka yi hankuri haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi wasu ya bi su annabi Ibrahim alaihi salam wajen yin hankuri saboda adon mutum yana tattare da hankurinsa ne shine kuma hanyar da mutum zai bi ya samu ɗaukaka da karamci duk mai hankuri sai Allah ya ɗaukaka shi sai ya zama mai karamci da shi yake rayuwa a nan yake samun sukuni a hankuri za ka samu sukuni a wajen hankuri za ka samu kwanciyar hankali a karkashin inuwar hankuri mutum yake hutawa makami ne mai girma daga cikin makaman addini babban daraja ya ku waɗanda suka yi imani shi mu'mini idan Allah marukaki sarki ya jarabce shi sai ya yi hankuri idan ya yi zunubi sai ya nemi gafara idan Allah ya ni'mantar da shi sai ya gode ma Allah ya ku waɗanda suka mika wuya ga Allah marukaki sarki shi mutum a koda yaushe yana cikin jarabawa ne da kuma tsanani har lokacin da zai shigar da kafansa gidan aljanna Allah shigar da mu gidan aljanna ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ina maku kashedi da mu guje wa yanke tsammani daga rahmar ubangiji saboda irin halin da muka samu kanmu a ciki kuma ku samu tabbaci na cewa mafita na nan kusa-kusa daga wurin Allah mai rahma mai jin kai duk wani halin da kake ciki ta wani menene wato tsananin rayuwa da kuma jarabawoyin rayuwa da wato wahalhalun rayuwa in ba hanya ba ce wato matakala ne da zai kai ka ga hanyar da za ka kyautata rayuwarka duk waɗannan ababen da suke faruwa a rayuwa sannan kuma wato tsalle ne kamar a ce za mutum ya yi tsalle har ya cimma rayuwa na alkhairi wanda zai samu abin da yake so na burinsa tare da cewa a cikin wannan hankurin akwai abin da yake ciki na kankare zunubi duk wanda ya haƙuri Allah yana kankare zunubansa Allah yana ɗaga matsayinsa idan Allah murkakin sarki ya zo sa'an nan ku tuna ku yawaita tunawa da maganar Allah murkakin sarki da yake cewa fa inna ma'al usri yusra lallai bayan duk wani tsanani akwai wato akwai sauki shine ibn mas'ud yake cewa da tsanani zai shiga ɗaki to wallahi sauki sai ya biyo shi duk inda tsanani ya shiga waje to sauki sai ya biyo tsananin baya bai isa ba sai sauki ya biyo baya saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi hankuri da duk abubuwan da suke faruwa a rayuwarmu Allah ya ce masu hankuri kawai ake cikawa ijararsu ba da wani lissafi ba duk wanda ya hakuri Allah murkaki sarki zai masa abin da bai tunani ya samu a ilamu فقال في محكم التنزيل inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin warad allahumma an khulafa'i an khulafa'i ar-rashidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu aba bakr wa umar wa uthman wa aliyan wa an sa'ir as-sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya akram al-akramin allahumma a'izz islam wal wa adhall shirka wal wa a'da' ad-din waj'al البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصل أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ردهم إليك ردا جميلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا, نبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم